mutu mai rada suna ta magana kwan a buɗe ƙofa babu sanda zuwa ba ma oyo zile zile ba An kawo ta! Mutane kowa yana gudu, kai na sama ƙasa. Let! A sha ruwa, ruwa, ruwa, a sha ruwan giya, ba ruwa ba. Kada ya tangaɗe. ba ruwana idan so cuta ne haƙuri magani kwaɗayi mabuɗin wahala Kizlet! Ruwa, ruwa, giya, ruwa, ruwa, giya. wanda ya tangaɗe ba ruwansa ban fitowa. Mutum ne baza mutum ne wuri. Daga wajen ziyarciya hakin fara fita ba tare da kin gaya ba. ne to kashe ki zan kowa ya huta guwa gwada in kashe ki kowa ma ya huta sha sha sha so kuwa wacce ba ta san ma da darajar mijinta da darajar aurenta ba kashe kiran na ga ya miki da kashe ki gwarin kashe buto buto buto buto ki buto ki buto sai ki fito wani duk abin da za a yi yau sai dai a gidan nan. Fito na ce! zan tafi. Tona mun asiri zaki? A'a. Wani abu ne miki? A'a. zaki ji? Babu inda zan tafi. Hmm, ba ki so na ne? Ina son ka. To ku me ne miki? Baka mun komai ba. Ɗauki ni mu koma zaki. Yeni hacı. To magana ki fito a cikin ɗaki yake magana? Ya kamata ka Allah da Duk wanda ke gani yanzu ba shi da lafiya. Ko ruwa aka same shi giwa Ni kai na lafiyar nake da shi. Ba za ki hakuri da jarabtar da Allah ya miki ba. Ka san da lafiya je kwana ne ban yi bacci ba ina shi ka sani. Ke kika sa kanki. Da kin rutsa ido me zai hana ki bacci? Sai ki bude idanu kana la kira kallon mutane. Ko mutum ko me mutum yake idan ki akan shi. To me kike so a miki? mai gida ni ka taimaka min asibiti zan je don Allah ka ban kuɗi je asibiti ma ba za ka taimaka? oh ke yanzu dan jarin da muke dan jarumta su kike in kwashe su gaba ɗaya muke magani in dawo mu zauna ɗa kwance uwa kwance ko ba mai gida jin ya fa kuma komai fa ke da Allah mutum bai da lafiya ya samu ruwa ya samu guri ya zauna Allah zai kawo mai sauƙi a duk inda yake ba sai kin je kin wahalar da kai ke ba asibiti yanzu duk inda aka je sai da kuɗi Haba mai gida don Allah ka tausaya min don Allah ka bani kuɗi ni da ina da kuɗi na ba zan maka magana ba sai dai in To na fahimci ki yanzu zan fita. In na je Allah taimakin aka ci kasuwa aka samu kuɗi. Ko vitamin C din nan ne sai in ka miki. Mai gida vitamin C maganin cin abinci ne don Allah. To sai ki ta zama haka kin ga tafiya ta. Haba mai gida don Allah don Allah. Kai. Haba mai gida yanzu ya zan yi da rayuwata don Allah don Allah. Kutukuta kuta bai damu da ni ba ga baki daya kuta-kuta kwana ne ban yi bacci jiya ba ga baki daya amma kutukuta kuta ya tafi ya shi ya kare shi ya rabu da ni wani irin rayuwa ne wanda yanzu ya zan yi da rayuwa ta. masha Allah ki san da ke burge kin san me ki ƙara jinki a cikin zuciyata ibada a da yaushe ibada da kike tana ɗaya daga tana ɗaya daga cikin abin da yasa nake son ki a cikin zuciyata gaskiya ibada a musulunci ma wani abu ce haka ne daga lokacin da kike yin awala duk inda kika wanke a jikinki sai in ga yafi ɗazi ki ɗan kwada kan hannunki zuwa ƙafafunki zuwa fuskarki ki ɗan kwada kan hannunki